Eh to mutane ba za ka yi hana su korafi ba wannan mataki da aka ɗauka ba wani mataki da za a ɗauka da ya wannan sun sa ɗauki wannan dare neman wannan aiki ne a yanar gizo kuma in ka dauka za ka cika ne babu ko sisi sannan ka cika lokacin da suka gama wannan application din za su zo su ce ga ranar da za a interview za su kuma kasa mutanen nan kashi kashi kashi kashi misali daya biyu uku zuwa za a ce ranar litinin kashi na daya su je wuri kaza kuma kowa ya yi a garin su ba za a ce a a abuja ba a tafi stadium yadda yan immigration suka je har aka samu aka yi take-take har wasu suka rasa rayukansu eh, wannan insha Allah ba za mu samu kuma a cikin guda dubu goma nan da aka ce guda ɗari biyar su ne masu mukamin inspector guda ɗari biyar masu mukamin as guda dubu kokwai da ɗari ramu da ɗari biyar su ne specialist wanda ake nufin misali direbobi makanikai likitoci da sauransu to kaman a wajen rarraba wannan za a raba shi ga haɗin ƙasa ne ko kuma dai za a raba shi daidai wa daida a jihohi eh kudin da muka yi a majalisa ko ce da muka yi a majalisa ba ɗaya mu 360 shine cewa a yi shi goma goma zuwa kowane karamar hukuma na karamar hukumomi 700 da saba'in da hudu da suke najeriya da kuma lokacin da karamar hukumomi guda shida da suke abuja to shine za a raba goma goma